ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين حقيقه الله ne mai azurta bayansa kuma dukkansu suna buƙatar arzikinsa kuma shi ne mai ƙarfin da babu mai iya rinjayarsa kuma dukkan aljannu da mutane suna miƙa wuya ga ƙarfinsa tsarki ya tabbata a gare shi